An shinka ah, da jiyo. Allah A kirarin ne. Duk garin nan ba mai lesa. Bishiyar da ake tatsan mun turare a Tanzania ake samun ta. Na ji kanshin nan dai sai a hankali. Eh, a kai shi kuma su zo su kai can kasashen Larabawa. A nan za a je a tatse turaren. Gaskiya turaren nan yayi, amma za ka ɗeban mu. A <laughs> kuma ban kawo miki ba Allah na tuba abin da na mallaka in ban baki ba me amfanin sa a duniya. A'a, ya gidan naku? A'a wallahi lafiya lau. Ya aiki. Madalla. Ya zama daga Shoprite nake. Shoprite? Eh. Katon gurin can Ado Bayero Ado Bayero mall ko mall ko ake ko? Ai ta wace. Eh. eh ta wace ai. Kuma na je dan tutsu ne wajen biyan haya. Na ce to duk ku tashi. Duk ku tashi. To yanzu ne abin da nake so an jima da yamma ko da daddare ka zo ka dan kai ni Shoprite ko ce mu je mu dan zaga. Yau. eh to shike ba kuma an jima in jira ka Eh ki je ki jira ni zan koma za ka tafi eh a to a me ka zo ban ga motar ka ba eh mota ai ku ne mota ni fa zuwa na gidan ku na a bilbilo fa na zo me kuma bilbilo ta mota ce da ke kira a Yugoslavia gaskiya dai ni ma sai an siya ban bilbilo zan siya miki da kike ta shiga gida ba na son kowa kati sun ga ganin ki gaskiya yi dace shiga gida ba na son kati sun ganin ki nagode shiga maza Sai ka zo. Ma sai na zo. Ke ma zan siya miki bilbila. To ba matsala, na gode. Mm. Abin da ya sa na kira woki bai kamata ne shuru ba. da wani lokacin shirin banna yake zama. Kin ga dai tun da mahaifin kusur su a gidan nan. Kuna zuwa da matan nan da uwarki. Zaman nan ba daɗi. Ni gaskiya wannan zaman zaman ƙarya yake. Kuma kin ga bai kamata ba. ki sami yar uwarki a matsayin ki na ya ki gaya mata gaskiya kuma ita in ma mai hankali ce ai hausa sun ce daga na gaba gan zurfin ruwa ko ba ta kallon ki ki haka kike to ki ba ta labari lallai lallai ki ce na ranar da sunan Allah wallahi ta yi kokari ta kawo mijin aure gidan nan idan ba ta kawo wani mijin aure ba to ki ba ta labari wannan kamar an yi an gama duk wanda ya yi mu a kasuwa wallahi dole ta aure dole shi zan bata kowane ne kai hakuri abba insha Allah zan mata magana kuma za ta yadda da abin da zan gaya mata in Allah yadda to shikenan zan mata insha Allah komai ya zo karshe in Allah yadda to shikenan Allah sa haka shikenan da mai masa haki ne ma amma abin yayi wallahi to shikenan ki gaya mata ki ce kuma na ce wallahi wallahi in ne bata kawo miji ba shikenan za ta gaba daidai ba insha Allah za ta ji hmm? ai za ka ce ai kana kallon na gaba da kai haka ce wai da gari gaba ke ganin zuban ruwa amma abin da kula ya kafa karewa ki ga mata za ta ji insha Allah ki mata bayani za ta ji ba ku to shikenan a nuna mu